Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan wannan hantsin ranar Talata 26 ga watan Fabrairun 2019 a kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niyya murya Arewa. ko kuma BOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a kuma si Ghana. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraronmu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin sake jan ragama shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa alkaluma da hukumar zaɓe ta INEC ta gabatar sun nuna cewa gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ya sha kayi a takarar da ya yi ta sanata. har ila yau za ku ji cewa a jihar gombe hukumar zaɓe ta inec ta soke zaben tashoshi talatin na ɗan majalisar dattawa ta kudu masu saurare har ila yau za ku yi mana afuwa domin ba za mu samu damar kawo muku shirin a dawo lafiya da sharhin jaridun ghana ba saboda wasu matsaloli da suka sha kanmu a maimakon haka za mu gabatar muku da zallar rahotanni amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan za mana aikin gafara ga labarin mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Sakamako na farko farko a zaben shugaban kasar Najeriya na nuna cewa shugaba mai ci Muhammadu Buhari na kan gaba to amma babbar jama'iyyar adawa ta yi watsi da sakamakon da cewa mara sahihanci ne kuma ba abin amincewa ba ne. hukumar zaben najeriya mai zaman kanta inec jiya litini ta bayyana cewa buhari ya ci jihohi a kala shida a yadda shi kuma babban mai kalubalantarsa atiku abakar ya ci babban birnin tare najeriya abuja chairman ɗin jama'iyyar pdp ta su atiku uche secondos ya ce jam'iyyar su ta gano wasu magudi da aka yi a jihar nasarawa da kuma birnin tarayyar najeriya abuja da yake magana a wani taron manema labarai a abuja secondos ya yi zargin cewa gwamnatin buhari ta haɗa baki da hukumar zaɓe inec wajen yin cogen sakamakon zaben daga rumfuna da dama a faɗin ƙasar secondos ya ce pdp na da abin da ya kira sakamako sahihai daga rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar. an gudanar da zaɓe ranar asabar a dukkanin jihohi 36 da kuma birnin tarayyar najeriya abuja ko yake hukumar zaɓe ta ina ta ɗage zaɓe a wasu wuraren da aka samu matsala gwamnatin shugaba trump tare da shugaban venezuela na wucin wato tana tare da shugaban venezuela na wucin gadi juan guaido wanda amurka ke goyon baya 100 a cewar mataimakin shugaban amurka mike pence jiya litini a yayin da yake bayyana a wato yake jawabi a wani taron kasashe wato wakilan kasashe a venezuela muna tare da ku kuma tare da dukkanin kasashen da suka halar a nan kuma za mu ci gaba da kasancewa da ku har sai an maido da tabarkin demokaradiyya da kuma 'yanci a cewar pence a wani jawabin da ya ga kungiyar haduwar lima ko lima group bayan ganawar da aka yi tsakanin bangarori uku a bagota na kasar colombia tare da guaido da kuma shugaban colombia ivan duke pence ya ce dole shugaban venezuela da ake takaddama kan halarcinsa wato nicolas maduro ya tafi yayin da suke bagota da pence da shugabannin yankin sun tattauna kan dabarar da za su yi amfani da ita wajen hanzarta saukar maduro da kuma yadda za su kai agaji da yanzu haka ke jibge a wuraren da venezuela ke iyaka da brazil da colombia zuwa cikin kasar ta brazil inda ake fama da karancin abinci da kuma magunguna da amurka da taliban sun nuna alamar cewa tattaunawar da suke yanzu haka a birnin doha na kasar qatar wadda suka fara jiya litini tana iya zama mai abin alheri fiye da duk wata ganawar da suka taɓa yi a baya manzon amurka na musamman kan matakan sasanta bangarori a afghanistan zalma khalilzad ya bayyana wakilan koko wakilan taliban a wurin tattaunawar ta yanzu da waɗanda suka fustari tasiri ya ƙara da cewa hakan na iya zama da alamar abin wato alheri ga dukkanin bangarori mai magana da yawun tawagar wakilan taliban a wurin tattaunawar sahil sahin ya ga muryar amurka cewa bangarensa na hankurin samun sakamako bayyane ne kuma mai amfani kalizat ya kuma gana da a karin farko da ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa taliban mulla abdul ghani baradar wanda ya taimaka aka sake shi daga gidan yarin pakistan a watan oktoban da ya gabata don yin shimfiɗa ma tattaunawar to karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc ministan harkokin wajen iran muhammad jabir wato zarif ya ba da sanarwar ajiye aiki ba zato ba tsammani yana mai bayyana takaicinsa saboda abin da ya kira kasa ci gaba da aikin ina mai neman gafarar dukkan gazawata a shekarun da na kasance ministan harkokin waje abin da ya rubuta kenan a shafinsa na instagram jiya litini ya kara da cewa ina mai gode ma kasar iran da jami'anta zarif dai bai bayyana dalilansa na barin aikin ba kuma zuwa yanzu shi kansa shugaban ƙasa hassan ruhani bai ce komai ba zarif ya kasance babban wakilin iran a tattaunawar yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekara ta dubi da sha biyar da manyan kasashen duniya shida ta yadda iran ta amince ta da aikin iza sinadarin uranium a madadin ɗage mata takunkumi shugaba donald trump ya janye amurka daga wannan yarjejeniyar tun a bara Ibrahim Kalmasi Garba kuka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga jihar Oyon Najeriya inda alkaliman da hukumar zaɓe ta INEC ta gabatar suka nuna cewa gwamna mai ci a jihar Oyo Abiola Ajimobi ya sha kai a takarar da ya yi ta kujerar sanata. Ga wakilinmu Hassan Umar Tambol da cikakken rahoton daga Ibadan. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya a jihar Oyo ta bayyana zaɓen shugaban ƙasa da sanatoci na jihar Oyo. Kwamishinan hukumar zaɓe a jihar Oyo, Mr. Mutuyu Agbokene ya bayyana sakamakon zaɓen shugaban ƙasa a jihar Oyo. Mr. Mutuyu Agboke ya bayyana cewa jam'iyyar PDP ce a kan gaba da ƙuri'u dubu ɗari uku da sittin da shida da ɗari tara da tis'in sai jam'iyyar APC da ke biye da ita da ƙuri'u dubu ɗari uku da sittin da biyar da ɗari shida da tis'in a zaben shugaban kasa a zaben sanatoci kuma a shiyar mazabar oyo ta kudu dr kola balogun na jam'iyyar pdp ne ya sami nasara da ƙuri'u dubu ɗari da biyar da ɗari bakwai da ashirin ya kada gwamna mai ci yanzu abiola ajimobi na jam'iyyar apc wanda ya sami ƙuri'u dubu tis'in da biyu da ɗari biyu da sha biyar farfesa wole akinshola na jami'ar ibadan ne ya bayyana sakamakon zaben na sanata shiko abdulfatai buhari na na jam'iyyar APC ya lashe zaben sanata na mazabar Oyo ta Arewa da ƙuri'u dubu ɗari da bakwai da ɗari bakwai da uku ya kada uwar gida Mulkat kande. ta jam'iyyar PDP wadda ta sami ƙuri'u dubu tamanin da tara da ɗari uku da biyar a mazabar Oyo ta tsakiya kuma ta Salim Folari na jam'iyyar APC ne ya sami nasara ya kada sanata masura Sumonu da ma wasu 'yan takarar to koyaya mazauna jihar Oyo suka karbi wannan sakamakon zaben matsayin? Sunana Abubakar Shitu Tudun Wada Local Government Kano State mazaunin Ibadan. Ya kaji a game da kamakon zaben da aka bayar? To, kamar yadda nake jin labari cewa a zaben shugaban kasa PDP ce take a nan jihar Oyo take kan gaba. To amma wannan bai mun daɗi ba gaskiya. Amma yadda na ji daɗi shine saboda APC tana da sanatoci guda biyu sannan PDP kuma tana da sanata guda ɗaya. Nan ne daɗi na akan wani al'amari. Menene fatanka ga waɗanda suka ci wannan zaɓe? Fata na na alkhairi nake musu su amma ina fatan jam'iyyata da kwarin gwiwa har yanzu ban gaza ba ina nan ina sa ran jam'iyyata ce ta APC Muhammadu Buhari mai gaskiya da rikon amana a kasar nan insha Allah shine zai cinye wannan zabe a Najeriya gaba daya Abubakar Usaini eh na ji daɗi a game da sakamakon shugaban kasa tunda mun samu nasara a wannan zaben a nan jihar Oyo na sanata kuma mun samu sanata guda daya amma na san magudi ya kai game da wannan zaben inda ba a yi magudi ba da za mu cinye gaba daya amma duk da haka na ji daɗi. Wasu mazauna jihar Oyo kenan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal, to daga jihar Oyo kuma bari mu leƙa arewa maso gabas inda hukumar zaɓe ta INEC a jihohin Bauchi da Gombe su ma suka bayyana alƙalman zaɓukansu. Ga rahoton da Abdulhab Muhammad ya aiko mana daga Bauchi. Da jibingo shine da kuma jajircewa magoya baya ya tilasta bayyana sakamakon zaben dan majalisar wakilai ta tarayya a mazabar kwayar birnin bauchi ga abin da jami'i mai bayyana sakamakon zaben ke cewa Ibrahim Yakubu certify that I'm the returning officer for the Federal House of Representatives 2019 election for Bauchi Federal Constituency election. The, the election was contested. Abdullah Yakubu Shehu of PRP scored 69,088. That Abdullah Yakubu Shehu of PRP, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and is returned elected. ya ce sunansa ibrahim yakubu a matsayinsa na mai karban sakamako na zaben majalisar wakilai ta tarayya a zaben da aka gudanar na shekarar 2019 na mazaɓar tarayya na bauchi an yi zaɓe kuma abdullahi yakubu na jam'iyyar prp ya sami ƙuri'u 69,88 sabida haka abdullahi yakubu shine ya ci zaben kasancewar shine ya sami mafi yawan rinjayen ƙuri'u daga bisani na tuntubi abdullahi yakubu shehu domin jin abin da zai ce game da nasarar da ya samu sunana yakubu shehu abdullahi dan majalisa mai wakiltar bauchi central constituency a majalisar dokoki ta jihar bauchi yanzu kuma zaɓaɓɓen dan majalisar tarayya a ƙarƙashin jam'iyyar prp mai alama dan mabuɗi jam'iyyar nasara da da allah to alhamdulahi na godiya ma allah na godiya ma al'umman wannan mazaɓa mata da matasa sun yi rawan gani na wurin ganin kasancewa nasarar wannan zaɓe to kusan wannan zaɓe ma ni na saudakar musu da wannan zaɓe mata da matasa sai dai kuma idan muka garzaya jihar gombe kan batun zaɓen kujerar majalisar dattawa mazaɓar shiyar gombe ta kudu a nan hukumar zaɓen ta ba da shawarar a sake zaɓe a tashoshin zaɓe guda 30 da aka soke su. sai dai da farko 'yar takarar jam'iyyar pdp ta yi bayani kan batun soke zaben. sunana raja na gulbinta bello yar majalisa mai wakiltan kaltungo Shango, kuma wanda ta yi takarar sanato a gombe ta kudu a jam'iyyar pdp da farko ina godiya wa allah subhanahu ta'ala da ya ba mu dama duk da an yi zaɓuɓɓuka jihar gombe mun ji an sanar da sakamakon sauran wurare amma ta kudu har yanzu ba a faɗa ba to abinda shi jami'in inec ya faɗa shine zaɓe a turanci ana ce masa inconclusive a hausa kuma ba a kammala ba to muka tambayi dalilin rashin kammalawa duk wakilanmu na 'yan takara sun sa hannu akan cewa lalle ba a kammala zaɓe ba muna kira wa ita hukumar zaɓe cewa ta fito da gaggawa ta faɗa mutanen gombe ta kudu dalilin da aka soke zaɓe a mazaɓa talatin a gombe ta kudu kuma yaushe za a zo a sake zaɓen nan saboda hankalin mutanen mu ya kwanta daga bisani jami'in mai karɓar da kuma bayyana sakamakon zaɓen shiyar gombe ta kudu farfesa muhammad sale ya yi bayanin da ke ganin za a sake zaɓen farfesa muhammed sale ya ce soke ƙuri'u ya shafi tashoshin zaɓe guda talatin sannan yawan mutanen da ta shafa da aka yi wa rijista tashoshin biyu sabili da haka ina kira da a soke zaben a tashoshin da aka soke zaben nasu abdulwahab muhammad muryar amurka daga bauchi a nigeria madalla a gaida abdulwahab muhammad To daga arewa maso gabashin Najeriya bari mu leƙa arewa ta tsakiya inda a can ma hukumar zaɓe ta INEC a jihohin Kogi da Naija su ma suka bayyana alƙalman zaɓukansu ga wakilinmu Mustapha Nasir Batsari da cikakken rahoton. Hukumar zaɓe ta jihar Kogi ta ayyana zaɓen kujerar sanatan Kogi ta gabas a matsayin wadda ba a kammala ba jami'in yada labarai na hukumar zaben jihar ta kogi muhammad biyambo ya ce sakamakon kujerar sanatocin na jihar kogi guda biyu ya nuna cewa apc ta samu guda yayin da pdp ta samu ɗaya wadda dina malaye ya lashe zaben yayin da ita kuma kujerar tanatan guda ta kasance wadda ba a kammala ba saboda rigingimu da aka samu a lokacin zaben kamar yadda ya mun karin bayani ta wayar salula. Tanatan eh, guda wadda take ta isin na ta ta gaba sai ake cewa akwai matsala akan zaɓe domin an kakashe mu zaɓu da yawa saboda haka nan kuma kuri'un da aka kashe idan aka saki komai na iya faruwa saboda haka nan eh, an dakatar da shi eh, an dakatar da zaɓen sai kuma sai an sa rana a ji a saki. maimaita inda aka kashe zaɓuɓɓuka saboda dalilan saboda kamar tanzoma da sauransu. Na'am to kenan yanzu sanata guda PDP sanata guda APC kenan. Eh sanata ɗaya PDP ɗaya APC a nan jihar Bauchi wanda aka tabbatar an gama zaɓe. zuwa yaushe ake sa ran za a sake zaben ko ba a sa ba tukun. Ai eh, to shi dai mai girma kwamishina na hukumar zaɓe nan jihar Kogi ya shi wanda yake collation officer ya rike shi Abuja daga can zai gabatar da rahoton abin da ya faru. daga can za su yanke hukunci da ran da za a sake eh, zaɓuɓɓuka inda aka soke saboda dalilan tanzoma da sauransu. Zaben shugaban kasa a jihar Kogin da jam'iyyar APC ce ta lashe zaben da kujeru 285,894 yayin da PDP ta samu ƙuri'u 218,200 da ƙwaya bakwai. A nan jihar na dai jam'iyyar APC ce ta lashe zaben kujerar shugaban kasar. APC scored a total of 612,000 371 votes. PDP scored a total of 218,052 votes. Jami'ar hukumar zaben Farfesa Angela Mary ta ce apc ta samu ƙuri'u 612,371 yayin da pdp ta samu ƙuri'u 218,000 da ƙwaya 52 gama dai abin da shugaban jam'iyyar pdp mai adawa na jihar Niger barista tanko beji ke cewa akan sakamakon zaben alhamdulillah an yi zaɓuɓɓuka a jihar Niger cikin koshin lafiya an yi zaɓuɓɓuka lafiya mun gamsu da zaɓuɓɓuka da aka yi a wannan jiha ba ku yadda da wannan sakamakon da aka faɗi ah, me na gaya maka da farko na ce mun yadda kuma mun gamsu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya madalla a gaida mustapha nasiru batsari a karan farko bayan kwashe makonni da suka yi suna sa ido a kan harkar zaben najeriya kungiyar sa ido ta ƙasa da ƙasa da ma na ƙasashen rainon ingila sun fitar da rahotonsu na farko kan yadda suka kalli zaben na najeriya Ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja. Ƙungiyoyin sa ido a harkar zaben Najeriya daga tarayyar Turai da na ƙasashe da Ingila ta yaye sun bayyana rahotanni mabambanta akan zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya. Maria Arena da ta jagoranci masu sa ido na ƙungiyar tarayyar Turai ta ce an yi zaben cikin takura da kuma 'yan ƙananan kurakurai. Ta ce an yi zaben cikin takura da kuma ƙananan kurakurai da take ganin a hankali za a iya shawo kansu. Maria Arena ta ƙara da cewa. The last minute postponement of the elections and the logistical shortcoming seen on Saturday show serious difficulty with INEC operations. Maria Arena ta ce duk da ɗage zaben da aka yi domin a kammala shiri an samu matsaloli wajen kai kayan zaɓe a ranar Asabar wani abu da yake nuni da cewa har yanzu akwai matsaloli da hukumar zaɓe ya kamata ta dage domin shawo kansu. Ita ma ƙungiyar ƙasashe renon Ingila wato Commonwealth ta bayyana yadda take kallon zaben jagoran tawagar kuma tsohon shugaban ƙasar Tanzania Dr. Jakaya Kikwete ya shaida cewa. We are saying a system was transparent, open and Dr. Kikwete ya ce mu yaba da yadda aka yi zaben cikin kwanciyar hankali da lumana kuma akwai alamun sahihanci a yadda aka yi zaben. Ita ma Aisha Ismail Jibrin tana cikin tawagar sa idon daga kasashen turan. Ta bayyana bambancin da take ganin an samu a wannan karan. A ƙasa kamar Najeriya da girman Najeriya a ce duk abin da zai zama perfect ba. Amma duk da haka an yi ƙoƙari tunda a yanzu za a yi retin kashi 75 cikin 100 an ɗauka a wannan zaɓe so an yi ƙoƙari. A tashe-tashe tashin hankali akwai sauki a gudu da akwatunan zaɓe akwai sauki a wajen faɗace-faɗace na zaɓe akwai sauki so a gaskiya an yi ƙoƙari a wannan zaɓen to idan aka ce ki kwatanta wannan zaɓe da na shekara 2015 menene zaki ce shine bambanci eh akwai bambanci a gaskiya kullum ana ci gaba zaben da ya wuce akwai inda an kai wani tsanani da tension a kasar amma wannan zaɓe an yi shi a cikin kwanciyar hankali inda ma aka so a yi fitina mutane da suka gani sun watse sun bar wurin na da za a zo a tantance ka da safe sannan ka tafi sai da karfe biyu a fara zaɓe amma wannan zaɓen mutane sun zo da wuri ana tantance ka kana jefa ƙuri'anka kana tafiya so wannan ya taimaka an gama zaɓe a kan lokaci wurare da yawa inda kayan aiki suka zo da wuri an gama zaɓe da wuri an fara irga ƙuri'u da wuri saboda mutane sun samu enough time kuma wannan ya sa mutane sun fita da yawa saboda ba a wahala ba so a gaskiya wannan zaɓe an samu nasara a kai sosai wannan shine rahoton farko da tawagar masu sa ido daga kasashen waje hamsin da 51 suka amince da shi madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya Madalla a gaida Madina Dauda. To daga batun zaben Najeriya kuma bari mu duba batun sauyin yanayi a wani taro da aka yi a jamhuriyar Nijar, inda shugabannin kasashen yankin Sahel suka gudanar da taro a jiya Litinin da nufin tayar da masu hannu da shuni daga barci dangane da kudaden da suka yi alkawarin bayarwa domin tunkarar illolin sauyin yanayi. Ga rahoton da Sulamu Barma ya aiko mana daga Yamai. shugabannin kasashe hudu ne suka karbi goron gayyatar shugaban kwamitin yaƙi da illolin canjin yanayi a yankin sahel isu muhammadu na nijar a wannan taro da ke samun halartar wasu shugabannin gwamnatocin kasashe da nufin nazari akan shawarwarin ƙwararru da ministocin kare muhalli waɗanda suka shafa kwanaki biyu suna tantaunawa a nan yamai domin neman mafitar halin da canjin yanayi ya jefa wannan yanki. Par exemple, la le développement de Boko Haram sont en partie liés à la paupérisation des populations A cewar Muhammadu Isubu mai masaukin baki, ilolin canjin yanayi ne ke masababin akasarin matsalolin da nafiyar Afirka ke fuskanta a yau. Misalin yawaitar kakuwar ƙungiyoyin ta'addanci da tsanantar zuwa cilanin matasa a sakamakon rashin madogara. saboda haka ya zama wajibi kasashen duniya su tashi tsaye a bisa la'akari da gargaɗin da masana ke bayarwa shugaban kwamitin yaƙi da illolin canjin yanayi a yankin manyan tafakuna denisa sun geso na ƙasar congo brazzaville ya bayyana cewa illolin canjin yanayi wani abu ne da ake iya magancewa muddin aka dage sabili kenan ya shawarci takwarorinsa na sahel su yi koyi da ayyukan dashen itacen da kasar congo ta kaddamar daga gabar kogin atlantika zuwa kogin maliya ratsawa ta senegal da djibouti je mets solennellement cette expérience de reboisement à la disposition de nos frères du sahel dans la perspective d'une bande de verdure Dama dai ministan kare muhallin jamhuriyar Nijar Al-Mustapha Garba ya sanar cewa taron ministocin da ya gudana a jajibirin wanda shugabannin kasashe ke gudanarwa a yanzu haka ya jaddada bukatar gudunmuwar manyan kasashe wajen haɗa kan kuɗaɗen da za a tunkari illolin canjin yanayi a karkashin tsarin pic rs na tsawon shekaru goma sha biyu alkawali waɗanda kasashenmu suka dauka ya kai dalar miliyar hudu to yanzu nuhinmu shine mu ce to gashi mu alkawalin da muka dauka gashi abin da muka bukata yanzu ku me kuka ce ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke kallon wannan taro da muhimmanci sun ja hankulan shugabanni akan buƙatar a yi adalci wajen tafiyar da tallafin da ake hasashen samarwa daga masu hannu da shuni kamar yadda za a ji daga bakin sani ayuba na kungiyar shiva mai kare muhalli kudin nan da ana nan gane ma a sashi gaskiya na aiki da hankaci kuma cikin kudin nan yan same su ya kamata a sa matasa su ma su samu aiki ci kuma a sa kwanciyar hankali in babu kwanciyar hankali sa hali komi ne ba a gobe talata ne za a ji matsayin masu hannu da shuni a dangane da alkawalin da suka suka ɗauka a taron Paris na 2015. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Mummuni Barma. To yanzu haka ɗakinmu na watsa labarai na tare da abokin aiki na Mahmud Lalu. To Mahmud me kake tabbatar? Baballe sanda ake da kai da ka almasi. to dama dai idan zaka tuna mun tambayi masu bibiyan shafinmu na facebook uh, kan cewa ya suke kallon yadda ake gabatar da sakamakon zaɓe uh, da aka fara mm. a zauren hukumar inec a uh, abuja jiya kenan inda aka ɗage zaman za a ci gaba a yau da karfe goma na safe kenan mm. to shehu adamu rijau da farko ya ce a hankali dai muna fahimtar wane ne ke shirin jan ragama mu najeriya nan da shekaru hudu masu zuwa saboda haka aikin na tafiya daidai yadda ya kamata sai yahaya haruna dabo shani da fatan na faɗi sunan daidai ya ce masha allah buhari da atiku duk wanda ya faɗi ya ɗauki ƙaddara sai kuma amadu bashir ya ce allah ya ba mai rabo sa'a shi kuwa dauda hudu unguru cewa ya eh, gaskiya wannan ɗage-ɗagen da ake yi san bai dace ba ina ga yana nufin idan watakila ko an gaji ɗin nan ko kuma dare ya can mm. kamar da aka ɗage zaman jiya aka ce sai yau da safe Mm. batun da ke kenan na cewa yana ganin kamar bai dace ba shi ana shi ra'ayin kenan to ina ga bai fahimta ba yawanci bai san sakamakon zaben ne ba su shigo ba a lokacin shi sa aka ɗage zama eh ta ayyu hakan ne mm. dai na san aje an tsaya akan jihar plateau ne mm. sun zo za su gabatar kuma aka dan samu dan wani jinkiri na dan wani lokaci kuma sai aka ce to kawai a bari sai yau kenan da safi da insha Allah karfe goma na safe za a ci gaba to sai ra'ayin sani mai lange ya wuri wanda ya ce allah ya ba mai rabo sa'a shi kuwa matthew jatou cewa ya yi wato baya sauri akwai jinkiri da yawa wato kamar yana korafi kenan kan yadda ake yana nufin ana ne hawainiya kenan a gida da ake kenan a irin nashi fahimtar mm. shi kuma awal sani ce sakamakon cike yake da magudi babu gaskiya a ciki ban san menene hujjarsa ba dai ra'ayinsa ne wannan ra'ayinsa ne <laughs> ya fada eh to a karan farko mun samu mace wato Khadija Alamin ta ce Allah ya zaba mana shugaba nagari to sai kuma abubakar yakubu ya ce za mu iya cewa ba yabo ba fallasa wato yadda ake tafiyar da kidayar kenan shi bai ga abin yabo ba kuma bai ga abin da za a ce ba a wato na fallasa ba hmm. shi kuma suleiman hamisu kauran wali ce mu mun yi namu zaben mun sauke namu nauyin saura kawai shine mai addu'a ta dacewa da zaɓin allah subhanahu wataala allah ya mana zaɓi na alkhairi shi ku abubakar sabiu sabuwa ya ce masha allah sakamakon zaɓe na gudana lami lafiya zarge-zarge dama nuna rashin gamsuwa da ma rashin nuna gamsuwa wasu jam'i wato da wasu jam'iyyu ke yi duk ba sabon abu ne da ake gani a siyasar nahiyar afirka to kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice To a takaicen sakamako na farko-farko a zaben shugaban kasar Najeriya na nuna cewa shugaba mai ci Muhammadu Buhari na kan gaba to amma babbar jam'iyyar adawa ta yi watsi da sakamakon da cewa mara sahihanci ne kuma ba abin amincewa ba ne. Hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta inda jiya Litini ta bayyana cewa Buhari ya ci a jihohi akalla shida a yayin da shi kuma babban mai kalubalantarsa wato Atiku Abakar ya ci na babban birnin tarihin Najeriya Abuja. gwamnatin trump na tare da shugaban venezuela na wucin gadi juan guaido wanda amurka ke goyon baya 100% a cewar mataimakin shugaban amurka mai pence jiya litini a yayin da yake bayyana wani karin tallafi ga mutanen venezuela da amurka da taliban sun nuna alamar cewa tattaunawar da suke yi yanzu a birnin doha na kasar qatar wadda suka fara jiya litini tana iya zama wani abin alheri masu sauraron mu a nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma ibrahim ka almasi garba da mahmud lalo da kuma ah, wanda ya haɗa mana sauti solomon Abu da kuma injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku wuni lafiya.